This is the voice of America. The following program is in Hausa. To sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan lokaci kan mitoci 20 da 26 32 42 kuma 61. A jamhuriyar Nijar ana jima a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya da ke birnin kwanni sai a duniyar gizo a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum mu da wannan lokaci mu kuma da mu da ku a wannan lokaci kuma a wannan shiri. To yau Asabar ce saboda haka bayan kun gama jin labaran duniya Ibrahim ka almasi garba zai zo ya gabatar da shirin nan na mu tattauna amma yanzu sai a sha labaran duniya din. Tare da sallama akalla mutane hamsin ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da 'yan boko haram suka kai yau a garin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya kana mutane 140 ne suka samu rauni iri daban-daban rahotanni sun bayyana cewa bom na hudu suka tashi a yau cikin birnin na maiduguri a lokuta daban-daban an ce ɗaya daga cikin bom ɗin ya tashi ne a kasuwar kifi inda wani dan kunar bakin wake cikin keken nan mai taya uku da ake kira keken napep ya tada nasa bom ɗin yayin da mutum na uku ya tara nasa a wani cibiyar hada-hadan jama'a sai kuma wata mace ita ma tana cikin waɗanda suka tada bom ɗin wakilin wannan gidan rediyo ya ce wannan da ake kira ƙato da kora sun tsananta bincike abin hawa a cikin birnin abin da ya haifar da cunkoson motoci a cikin birnin kawo yanzu ana ci gaba da tattara bayanai game da wannan tashe-tashen bama-bamai rahotanni a ranar juma'a sun bayyana cewa 'yan kungiyar ta boko haram suna ci gaba da tattaunawa wato da taruwa daga sassa daban-daban zuwa garin na goza domin neman ƙarin gudunmawa wasu mutane ɗauke da bindiga sun kai hari a wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar mali kuma sun kashe mutane biyar kana mutane da yawa sun samu rauni sai dai 'yan sanda sun yi nasarar cafke mutane biyu daga cikinsu amma dai ba su faɗi ko su wane ne ba sa'ilin buɗe wannan wutan da aka yi an kashe mutane biyu 'yan mali da wani dan ƙasar faransa sai kuma dan ƙasar belgium sai mutum na biyar wanda ba gane da dan kowace kasa ba ne shugaban kasar faransa francois holland ya yi allah wadare da wannan harin kuma ya bayyana shi da tafiya irin na dabbanci ya ce tuni aka karfafa matakan tsaro a ofishin jakadancin kasar na faransa da ke babban birnin kasar da ma wasu muhimman wurare mallakan kasar faransa da ke cikin birnin na bamako shi ma ministan harkokin wajen ƙasar belgium didier renenda ya yi allah wadare da wannan harin sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a wani rahoton na kungiyar tarayya afirka ya yi kira da a dakatar da shugaban kasar sudan ta kudu shi da abokin hamayyarsa daga shiga cikin harkokin gwamnatin wucin gadi da ba bayyana ba kana a mayar da kasar karkashin kulawar kungiyar tarayyar afirka rahotanni daga kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana rahoton wani bangare na tattaunawa wanda ake yi wanda zai kawo ƙarshen ƙiƙiƙakan da aka kwashe watanni goma sha biyar ana yi a ƙasar ta sudan ta kudu a addis ababa amma kuma ba a cimma wani abin a zo a gani ba mai magana da yawon ma'aikatan harkokin cikin gida na amurka maria harp ta ce shugaban ƙasar na sudan ta kudu ya sake baiwa mutanen sa kunya hafta ce wannan sabanin da kasar ke fuskanta ya haifar da koma baya ga mutanen kasar kuma ya sukurkutar da ayyukan jin kai ta ce amurka ta yi allah dare da wannan rashin samun shugabanci na gari a wannan kasar da ta shiga cikin halin rudu da damuwa wanda wani mutum ne haifar da shi sai dai ta bayyana cewa tana fatan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya sake duba wannan al'amari da niyan samun maslaha ma'aikatar tsaron amurka ta ce sojojin iraki sun fatattaki 'yan kungiyar isis zuwa wajen yammacin birnin albagadadi kusa da sansan da sojan amurka ke horas da sojojin na iraki sojojin haɗin gwiwa na sha yanzu magani yanzu sun faɗa jiya juma'a cewa sojojin iraki da mayaka daga yankin ambar sun samu nasarar koran 'yan kungiyar nan ta isis inda suka kwace charge office da wasu gadoji uku waɗanda 'yan tawayen suke rike da su tun watan satumban da ta gabata a waje ɗaya kuma wani babban jami'in sojan ƙasar amurka ya bayyana damuwansa na yadda ƙasar iran ke ƙara tasiri a ƙasar iraki musamman ta samun goyon bayan 'yan shi'a general martin damse shugaban hafsan soja ya bayyana wa manema labarai a cikin jirgi damuwarsa akan wannan lamari a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa bahrain a iraki ƙasar masar ta aiwatar da hukuncin kisa na farko sakamakon hukuncin da aka yanke akan rikicin shekarar 2013 wanda ya dalilin hambar da gwamnatin shugaba muhammad morsi wanda ko aka rataye yau din shine muhammad hassan ramadan tun sa'ilin da aka kifar da gwamnatin morsi dubban magoya bayansa ne aka dakatar daga jam'iyyar 'yan uwa musulmai kana aka ɗaure da yawansu wasu kuma aka yanke musu hukuncin kisa abin da ya haifar da cece ce a cikin duniya sai dai majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan hukuncin da aka yanke cikin gaggawa ya saba a cikin tarihin na nan kusa-kusa shi dai abdul fatah al-sisi shine shugaban ƙasar na masar a halin yanzu wanda kuma shine babban jami'in tsaro na ciki a ƙarƙashin gwamnatin hosni mubarak wanda aka wato dakatar tun kafin ma mr morsi ya zama shugaban ƙasar na masar labaran duniya aka ji daga sashen wasu murya amurka a washington dc to yanzu bari mu shiga zaurinmu na mu tattauna na ibrahim kalmasi garba Assalamu alaikum masu sauraro, bar da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga so mun yin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba jonathan na ci gaba da ture raɗe raɗin cewa zai tura shugaban hukumar zaɓe farfesa jiga hutun dole da ya nuna ƙwarin gwiwa zai lashe zaɓen 28 ga watan nan kotun tarayya ta ki umartar hukumar zaɓe ta dakatar da amfani da na'urar tantance masu zaɓe ta ce lalle a yau wata sabuwar jam'iyyar young democrats register da sanya ta a takardar zaɓe bayan ƙurewar lokacin nan su sufeto janar na 'yan sanda suleiman abba ya yi zargin wasu na ƙulla tunzura 'yan sanda su yi tawaye buba galadima ya yi zargin yunkuri ne na hana zaɓe kada wani mutum ya zo ya ce mana dan 'yan sanda sun tafi yajin aiki ba za a yi zaɓe ba to ba su da hurumi a harkar zaɓe. Yan siyasa irin su Garba Tela na APC na jajanta Abdullahi Babangida da ya sha dukan tsaya bayan keta rajistar PDP. in Ya yaga katin PDP sai me ga ubanta ya yaga. A tun da ubanta ya yaga mu ma in bai mu yaga katin PDP ba to ba mu akan mu adalci ba. Ahmed Kandos na PDP ya ce zaben cancanta ne mafita. A dubi mutum na kware wanda yake zamantakewa da jama'a lafiya don duk addinan mu sun a zauna lafiya. Janar Buhari ya dawo gida bayan balaguro zuwa Burtaniya. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. To kamar yadda muka muku alkawari a makon jiya, inda muka jingina ci gaban tattaunawar da Ilikaya ke jagoranta a Abuja don kawo muku wata tattaunawa ta musamman. Yau mun dawo don kammala tattaunawar wadda wakilin Nasir Adamu Ilikaya ke jagoranta kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram wadda ta laƙume dubban rayuka da ɗumbin dukiyoyi. Yau Nasirinmu zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga ɗaya Nasirin. Nasiru shi sa watakila ake zargin wasu daga cikin mutanen ku na neman dawo da 'yan matan nan cewa ma 'yan APC ne 'yan adawa ne. Domin du abin da adawa ta yi sai ka ga kuna mara baya in gwamnati kuma ta yi wani abu sai ku kushe kai tsaye wasu fa an yaba ga an bincika ma za a samu katunan jam'iyyar apc a wajen ku a'a to ai zaka ji me ai magana siyasa akwai yan akwai yan kowa akwai yan accord akwai kowa da kowa akwai apc wannan abu ba magana siyasa bane kuma wannan gwagwarmaya ta hada da kowa da kowa magana amma idan aka zo magana ce menene gaskiya menene kuma a ƙasa. Nasiru ma na fana zargin ku kuna so sai kun ga bayan gwamnatin Jonathan ne kuke ta wannan dagiya kun fake ne kawai da maganar matan nan kuke wannan gwagwarmayar ta da sunan mata. Shin wai da ji kana cewa mu mu shin tsohon shugaban ƙasar nan ma kana ganin abin da suke bagana kana ganin ne tattalin arzikin nan ya lalace karkashin shugaba Jonathan. me aka yi kai mutane nawa ke kuka game da wannan mugun mulki da muke hama da shi yanzu tunda aka yi najeriya 1914 to date ba a taba kashe mutanen da aka kashe mutanen ba dan lokacin nan da ake fara wannan yaƙi na Musa da aka yi bayafara Musa mutane irin wannan Musa la kana jin abin da shi Nasiru yake faɗa eh, kuma zan iya cewa kusan idan an duba jam'iyyar kamar PDP mai mulki in arewa sun yi mulki a cikinta kamar shi shugaba ya rado Marigayi in an duba kuma 'yan kudu ma sun yi mulki ya kake ganin pdp ta zama yanzu kamar gajeriyar danga ce wacce kowa kawai ke iya ketarewa a ganinku ko kuma dai kuma akwai gyararrakin da ya kamata a ce kun yi eh to wato kasan kamar yadda na faɗa a baya matsalolin da ake ciki shine wannan masifa da ta zo a gaskiyan al'amari yanzu yana da ɗan kamar wuya ka ce za ka iya yin wani gyara saboda me wani abu ne ya zo wanda yake akwai zargi na gwamnati kuma abu ne wanda yake yana faruwa a wani ɓangare. na arewa kawai kuma abin sai zo da rashin sa'a cewar mulkin nan dan kudu ne yake yi to kaga yanzu zargin da mutanen arewa suke cewar ai akwai hannun gwamnati ko kuma akwai sakaci cewar tun da abin nan ba a kudu ne yake faruwa ba to kaga wannan shine matsala kuma muna ganin cewar idan ma har jam'iyya za ta samu wani matsala na zaɓe to wannan abin shine kan gaba saboda dalilin abubuwan da yake faruwa kuma ina zuwa barin ƙarasa shin me dalilin yin gwamnati a ita gwamnati don ta kare rayuwarka ta kare dukiyoyin mutane to ta kasa yi ita jam'iyya ita wannan gwamnati a karkashin shugaba jonathan kuma karkashin wannan jam'iyya ta pdp ta kasa ta sa 'yan najeriya cikin bala'i ta sa 'yan najeriya cikin kuka ko dan apc ne ko dan pdp ne duk wanda ka bi akan hanya kowa kuka ke yana cikin bala'i bari in gaya maka shekaru kusan talatin da ta wuce ba a taba yin hutu na Christmas ko sabo shekara ba tare da albashi ba yanzu ka je ka bincika cikin wasu ofisoshin na gwamnati ka bincika za ka samu wasu ofisoshin wata hudu wata uku ba a biya su albashi ba ina kuɗin suke duk wannan ya lalace ne duka da mugun shugabanci da muka samu a ƙarshen musa da kamar ɗazu ka so ka ɗauko bayanin ko ma wace gwamnati ce ta zo najeriya a mulki to wannan matsalar in ba ta tsaya tsayin daka ba ba za ta iya magance ta ba wani ƙarin haske za ka iya eh, ƙarin hasken da zan yi shine ka san yanayin yanda abubuwan yana da salo-salo kuma salo-salon nan dole ne duk inda kake zato don wannan abun za ka ga cewar wani lokacin su ma sojoji ana kashe su a ciki to idan ka ce yanzu a gwamnati ne dare kana nufin ka ce ita gwamnati ta ɗabi sojoji kuma a je a kashe su dare a haka ko me ake nufi muna magana rikon sakai na kashi ne da gwamnati ta wannan ta wannan matsala eh, abinda muke magana rikon sakai na kashi da gwamnati ta wannan matsala shi muke magana shugaba Jonathan yana da karfi Najeriya sojojin Najeriya suna da karfin da cikin kwana goma sha biyar ko mako biyu za su gama da wannan matsala amma dan me yasa ba za a ba su murni ba a ba su makamai a ba su allowance allowance nasu ba su je su tunkaro wannan matsala To gaskiyar magana yakin sunkuru yana da ni a fahimta na yana da matsala a ce za a iya gama da shi a sati biyu ko sati uku kaga kamar dazu da aka magana mai tatsi ne idan ka duba mai tatsi ne wasu mutane wanda ga inda suke ga su a zahiri su ne suke wannan abu. Ah, to ai boko haram ma Yawwa to kaga wannan al'amari boko bambanci da ah, sajewa da rigan mutane a zo ah, cikin masallaci da niyyar sallah. Ai yanzu a cikin a cikin Najeriya yanzu a cikin Najeriya yanzu. Eh abin da nake cewa ba shine kaga yanzu kamar irin wuraren da ake cewa Eh, wuri ne wanda yake yana hannun 'yan boko haram kamar abin da nake faɗa za a baya ita gwamnati yanzu tana tsaka mai wuya cewar idan suka je suka ce a je a yi helin wannan garin gaba ɗaya a saki bom ko a saki helikwafta ko wani abu ya kakkashe za a zo a ce kuma ai an kashe fararen hula mm. kaga wannan ita gwamnati abin da take argument kenan akai wato dai gwamnati tana taka tsantsan ne saboda kar ta je ta wanda bai ji ba bai gani ba a je a shafe shi su wannan babban matsayin su kenan abin da gwamnati take magana akai kenan kuma kamar abin da na faɗa shine wani yaƙi ne wanda yake yaƙin sunkuru yaƙin sunkuru shine idan yanzu ka zo ka ce ga su anan idan aka zo aka ce gwamnati sai ga kuma wani lokacin a cikin gwamnatin ma akwai shi ya aka yaƙi mai tatsi ne ba cikin mutane bane aka hidda su kuma aka kashe su kuma boko haram din nan an san su ai ai ba ɓoye suke ba idan ka je yanzu mm. can maiduguri ka je yobe ka je ina ne da sun shigo gari an san su an san wannan su ne boko haram ba wai ɓoye mutane ba ne ba mutane da ka gansu za a ce maka wannan boko haram ne wannan su ma jami'an tsaron suka gansu sun san su to don me yasa gwamnati ba za ta tashi abin da ya kamata ba abin da muke magana kenan mu eh za mu duba a ƙarshe bishin mashi me kake tunani akwai wani raɗe-raɗe da kwanaki na ji ana yi cewa watakila wannan rikici ma da ke faruwa kan iyaka ɗan nan daga irin yankunan su baga can yankuna wajajen su tafkin chadi kamar ana nema wato a ƙirƙiro wata ƙasa ce daga yankin najeriya da kuma yankunan chadi saboda wai akwai mai a wajen shin in ka ji wannan zargi a matsayinka na mai nazarin hulɗar ƙasashe me za ka ce eh irin wannan zargi kan iya zama gaskiya saboda akwai abin da ake ce ma international conspiracy da kuma international politics wato duka kasa in babban ƙasa ce tana son ta mulki wasu kasashe ƙanana masu tasowa za ta iya haddasa rikici domin ta samu biyan bukatarta to amma wannan hoya ta allaka idan su mutanen da ke wurin nan sun tashi tsaye tsayin daka suka gyara bodar su shige da hice an san mai shiga an san mai hitowa ma dama ya yasa kullum nake cewa ecos wato cdo dole sai sun tashi sun canza dokoki sun kara damara sun kara kaimi duk wani shugaba da ke karkashin wannan ecos ya tashi ya samo makamai a kayan aiki na zamani wato kamar scanners wanda za a sa kowane boda wanda za a ga mai shige da hice kuma yadda hukumar custom take yi idan container ta zo za ta san me ke ciki da sauransu ma dama za a bar bodoji sake wato dole ne za a ga mutunan kirki da na banza zai shigo ya laɓe ya yi duk abin da ya ga dama masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na mu tattauna muna godiya farko ga rika bashir hassan mashi wanda kake karatun digiri na biyu a sashen hulɗar ƙasashe da kuma siyasa a shahararren jami'a ta Coventry da ke birnin London ɗin ƙasar Ingila. Mun gode Bashir. Na mun gode wa Nasiru. Sai kuma Malam Nasiru Gambo Malumfashi wanda yake ɗan gwagwarmaya ne da ke tare da ƙungiyar nan ta neman kwato matan Chibok wato Brain Back Our Girls. ma nasiru mun gode sai kuma karshe dan siyasar mu a wannan zaure malam musa da ala wanda ke ma'aji ne na jam'iyyar pdp na birnin tarayya malam musa mun gode to mun gode allah kama da zaman lafiya a najeriya haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. kinna gaba bin Allah sannan kinna gaba Allah ta sarkin da bai biyayya da wannan waka ta shawarar a rika sauraron na gaba muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kare arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman addinin musulunci shiyar jihar Kaduna Sheikh Abubakar Usman Babantini sai kuma rabaran ubali ibrahim nuhu na majami'ar ikwa ta kaga dama a garin bauchi wanda zai kammala jawabinsa da ya fara a makon jiya da farko dai ga sheik baban tuni bismillahi rahmanir rahim rabbil alamin ala asharfil mursalin wa da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yan uwana mazauna arewacin najeriya a da dukkan salama da zaman lafiya da aminci da fahimtar juna da zaman tare a nan aka san shi a arewa kuma wadda muna alfahari da cewa mu mutanen arewacin najeriya alal hakika a ko ina muke da addini duk inda ka tafi addinin musulunci haka kai ma wadda yake kirista daga arewacin najeriya dukkanmu muna tsare addini kuma muna rike addini to addini yana daga cikin abin da ke haɗa kawunan mutane ko kuma ya sa mutane su fahimci juna to a nan sai zanto an sami saɓanin haka kuma abin da ke sa a sami saɓanin haka shine galiban mutanenmu ko ko galibanmu gaba ɗaya mafi yawa mun saki ka'idojin addini domin kowane addini yana da ka'idoji da shi gida. ta hanyar yadda za ka kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa to a nan ya waje ba gare mu mu mutanen arewacin najeriya mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke basu da kyau na karyewan tattalin arzikin ƙasa mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke ƙasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area to idan tashin hankali ya ci gaba kuma muka ci gaba da yin abubuwa wanda suke ba kan ka'ida ba to alal hakika nan gaba gurguncewan al'amuranmu zai fi haka saboda haka ina kira ga 'yan uwana mazauna wannan nahiya sawa'an musulmi ne kai ko ko a'a ba musulmi bane wanda ke bin wani addini mu sani cewa zaman lafiya shi ne ke kawo yalwar arziki kuma shi ne ke sanya haɓakan tattalin arzikin ƙasa alal hakika addinin musulunci ya zo da ƙa'idoji na idan aka hana maka wani abu ga hanyar da zaka bi kuma ga hanyar da zaka yi ka'idojin nan sun fi a cikin littattafai dukkan musulmi sun san su kuma ya kamata a ce an yi amfani da wannan ka'idojin kuma ba idan kana son ɗaukaka addinin musulunci don kai ɗaukaka addinin musulunci shi ma an shimfiɗa ka'idoji to wannan ka'idojin ya kamata a yi amfani da su in muka duba kamar yadda shehu usman dan fodiyo ta gama da bullah rahmatihi ya kira da kuma yadda ya yi jihadi a arewacin najeriya sai mu ga akwai tsari da kuma ka'idoji abin da ya sa ya nasara shine tsari da ka'idoji na addinin musulunci da ya bi amma ko yaya muka bar ka'idojin kuma muka bar tsarin to nasarar mu ba za ta dore ba muna fata al'ummar musulmi da su farka muna fata kuma al'ummar wannan yanki na arewacin najeriya mai albarka da su farka su komo cikin hankalinsu kamar yadda babu wata nahiya a arewacin najeriya ko a kudancin najeriya ne wadda za ta ce ba ta yadda wanda yake musulmi ya zauna ba haka nan kuma babu wata nahiya wadda za ta ce ba ta yadda wani kirista ya zauna ba to saboda haka anan akwai buƙatar mu duba yadda yanayin zaman tare yake kuma mu bi ka'idar da aka shimfiɗa mana a cikin littattafanmu tana iya wa a ce mutane suna neman haƙƙi ko suna neman haƙƙoƙi a wajen gwamnati to in ana neman haƙƙoƙi wajen gwamnati ko wajen wa'insu mutane kamar yadda na faɗi lallai ne a nemi haƙƙoƙin nan ta hanyoyin da suka dace alal haƙiƙa babban abubuwan da zai kuma iya kawar da dukkan fitintunu don gaskiya ya waje ba a faɗe ta babban abin da zai iya kawar da fitinu a to shine adalci matukar aka saki adalci to alal haƙiƙa wato al'umma ko ba za su taɓa tashi daga cikin rigima ba saboda haka muna buƙatar shugabanni su duba su ji tsoron Allah su yi adalci ga al'umma su tsare haƙoƙin da ke kansu su tsare ƙa'idoji wato kulle wani izan shugaba ya zama adalci Allah yakan saka ma talakawan shi da mabiyansa wato tsoro na saba ma duk umarninsa amma idan shugabanni suka zan ba sa yin adalci to Allah yakan cire tsoro daga cikin zukata mabiyansu sai kaga an sami tashi tashin hankula an sami musibu da shauransu muna fata Allah ya taimake mu shi ma rabar Nuhu ya ci gaba da cewa mafita ga arewacin Najeriya ita ce yafiya da zaman salama sannan wata illa kuma tattalin arzikin ƙasar nan yankinmu ya koma baya noma muke takama da shi a arewa mun zo rikicin makiyaya da manoma ya zo a ya gagar a magance shi harkokin kasuwancinmu sun tsaya cik an ƙona kasuwanni an lalatar da dukiyoyin jama'a kai da dai sauransu ba ma bukatan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo ya gaya mana mu ya kamata mu zauna mu dubi wa'annan illoli ɗin wata illa kuma masu saka jari fa ba za su zo arewacin ƙasar nan ba don babu mai hankalin da zai ɗauki arzikinsa ya je ya sa a wurin da akwai tashin hankali wurin da babu zaman lafiya mutum kuma wai ya ɗauki arzikinsa ya je ya sa to lallai wannan ba zai yiwu ba sai ina ganin kamar idan mafita muke nema game da irin wannan yanayi da muka shiga a ciki na farko dai mu koma ga Allah mu malaman addini mu yi koyarwar gaskiya mu kawar da munafunci abinda za mu faɗa a cikin taron jama'a idan mun koma gefe ɗaya da sauran mabiya mu faɗa musu wannan maganar kada mu je mu yi fuska biyu a gidajen rediyo da wuraren tarurruka muna faɗan abu daban amma kuma mu koma gefe muna koyarwa wani abu daban maganar allah ta ce mana a cikin littafin labarbaru ta biyu sura bakwai aya goma sha hudu idan jama'a ta waɗanda ake kira da sunana za su yi tawali'u su yi addu'a su nemi fuskata su juyo su bar mugayen ayyukansu sa'annan sai in ji daga sama gafarta zunubansu in warkar da ƙasansu ƙasarmu na buƙatan waraka kuma abu na farko kamar yadda na faɗa shine mu koma ga Allah da mu 'yan arewacin Najeriya da muke da addinan nan guda biyu da duk faɗin Afirka da faɗin duniya gaba ɗaya sun shaide mu akan cewa mu masu addini ne a arewa kuma dukanmu muna ikirarin cewa Allah mahallicin sama da ƙasa mai kowa mai komi shi muke bauta ma to ga kiran da ya mana cewa mu dawo daga gare shi da zuciya ɗaya mu yi tawali'u mu roƙe shi zai warkar da ƙasarmu mu daina yi ma juna munafunci kamar yadda na faɗa sannan wani abun da kuma littafi mai tsarki ya ƙara jan hankalinmu a kai ne, da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta addu'a ana roƙon Allah ana addu'a ana godo ana gode wa Allah saboda dukkan mutane da sarakuna da kuma waɗanda suke a manyan matsamai don mu zauna lafiya rai a kwance muna bin Allah sosai a cikin natsuwa wannan kyakkyawa abu ne abin karɓawa abun Allah mai cetonmu ‘yan uwana mu yi addu'a ga masu mulki su kuma masu mulki su koma su juya su dubi Allah idan su sun san waɗansu hanyoyi da su suke sawa fitintunu su tashi tsakanin musulmi da kirista ko tsakanin makiyaya da manoma muna roƙon masu mulki a najeriya tashi tsaye su tashi tsaye su dubi halin da talakawan ƙasan nan musamman arewacin najeriya muka shiga a ciki sannan su kuma san yadda za su yi su tattaro kawunan jama'ar ƙasan nan domin mu zauna lafiya Eh, mu ɗauki misalin wuraren da babu zaman lafiya mana mu gani menene yake faruwa idan ka tambayi mutumin saliyo ya ga abin da ya faru a shekarun baya shi zai gaya maka cewa mu muna wasa da ilin mashi ne mu muna wasa da garwashin wuta ne a hannunmu mu dubi yanayinsu yadda suka samu kansu a da sannan yanzu da zaman lafiya ta dawo mu dubi yadda suke to don menene zai sa akan abu kalilan mu ɗauki wuta muna ƙona gidaje muna ƙona shaguna muna ƙona kasuwanni muna ƙona makarantu muna ƙona wuraren ibada ka yan arewa ya kamata mu karanci karatun malam ta natsu mu dawo cikin hankalinmu mu yi mu junanmu faɗa domin abin da muke yi eh, yake faruwa kamar yadda na faɗa ba zai taɓa haifar mana ɗa mai ido ba mu haɗa kanmu mu koma kamar yadda zamanin 'yan shekaru da suka wuce ba shekaru masu yawa ba yanda za ka ga ana cuɗanya tsakanin musulmi da kirista babu kyama babu nuna bambanci babu komi mu koma mu ɗauki wannan hali dama da muke da shi da aka san mu da shi shine kaɗai hanyar da za mu iya samun zaman lafiya a ƙasarmu Allah ya taimake mu. Da jawabai ga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim, to jama'a yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. a akalla mutane hamsin ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da 'yan boko haram suka kai yau a garin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya kana mutane 140 ne suka samu rauni daban-daban rahotanni sun bayyana cewa bom hudu ne suka tashi yau a cikin birnin maiduguri a lokuta daban-daban an ce ɗaya daga cikin bom ɗin ya tashi ne a kasuwar kifi inda wani ɗan ƙunar bakin wake cikin keken nan mai taya uku da ake kira keke napep ya tada bom ɗinsa yayin da mutum na biyu na uku ya tada nasa a wani cibiyar hada-hadan jama'a sai wata mace mai ita ma ta na cikin waɗanda suka tada bom ɗin wakilin wannan gidan rediyon ya ce waɗannan da ake kira waɗannan da ake kira yan ƙato da gora sun tsananta bincike na abin hawa a cikin birnin maiduguri abin da ya haifar da cinkoson abin hawa a cikin birnin ƙasar masar ta aiwatar da hukuncin kisa na farko sakamakon hukuncin da aka yanke akan rikicin shekarar 2013 wanda ya dalilin hamɓar da gwamnatin shugaba muhammad morsi wanda ko aka rataye yau din shine mahmud hassan ramadan tun sa'ilin da aka kifar da gwamnatin morsi dubban magoya bayansa ne aka dakatar daga jam'iyyar 'yan uwa musulmi kana aka ɗaure da yawansu wasu kuma aka yanke musu hukuncin kisa abin da ya haifar da cece kuce a cikin duniya sai dai majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan hukuncin da aka yanke na yau dinnan an yi cikin gaggawa kuma ya saba wa tarihi na nan kusa-kusa ma'aikatan tsaro ta amurka ta ce sojojin iraki sun samu daman fatattakan 'yan kungiyar isis zuwa wajen yammacin birnin albagadadi kusa da sansanin da sojan amurka ke horar da sojan na iraki sojojin haɗin gwiwa na sha yanzu magani yanzu sun faɗa jiya juma'a cewa sojojin iraki da mayaka daga yankin ambar sun samu nasarar korayen kungiyar ta isis inda suka kwace charge office da wasu gadoji uku waɗanda 'yan tawayen suke rike da su tun watan satumba to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai gobe da safiyan allah ya kawo da rai lokacin da muke fatan bullo muku da shirinmu na farko da karfe shida na safiyar gobe din wato lahadi wanda kuma zai hada da shirin da rashin tayi na salihu garba yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen wasu murya amurka musamman wanda suka taya ni gabatar da shirin yanzu da injiniyoyinmu ne ne ali mustapha sakwato a washington dc sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.